ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التقى المؤمنان على باب الجنة مؤمني بيرسون هدو أقوفر الجنة مؤمن غني ومؤمن فقير وتو ba tsallaka jahannaman ba ba mai can ma kafin a karsa aljanna akwai sauran tsalle in ji bahaushe ko in ji yawar bahaushe akwai sauran tsalle an je kofar gidan aljanna ana barka barkanmu barkanmu barkanmu a kofar gidan aljanna amma ba shi da ba to nan ne za a yi wani abu da sauran tafiya mu'minun ainihin wannan mai yake da suna da mu'mina ne a lambabin janna Ha za mu'minun gani wa hadha mu'minun fakir kana fi duniya. sun rayu a duniya a wuri guda fa adkhala Allahu al-faqir al-jannata Allah ya shiga da wannan fakirar aljanna ma'ana ya samu wucewa shi shi bai ta ko ina za na kalla sai wuce in ya taho sai wuce in ya taho sai wuce sai ga shi har ya isa lokaci guda wannan lokaci guda ba ke zai dauki dogon lokaci amma dai za a kira shi lokaci guda in an kwatanta shi da wancan wa hobi salgari a tsare gani nan a shakiri masha Allah ta'ala an yi hubasa sun ma adakalar janna aka shigar da shi aljanna suka haɗu wato wannan yake nuna ma a lahiran nan ko Allah kalil insan na illa ma tun daga nan ana cewa kun bar duniya kowa sakar yake ba ruwan malami da ɗalibi ba ruwan ɗalibi da malami ba ruwan uba da ɗa ba ruwan ɗa da uba ba ruwan ƙabila da ƙabila annabi ya riga mana har ƴaƴan fashe sai kun ga in za ku tashi ku tashi ban ya kare muku komai a sai mata ba ta dakata miji miji bai dakata mata idan mata ta so ta ta wuce ba ta jira mijinta ta san hanya in miji ya tsallake bai tuna cewa bari in yi ruwan tsakin taimakon wance ta tsallake kawai ya babu ya sayar ulmaru min akhihi to to saboda na da ka tsaya ka gyara mu tsaya kowa ya tsaya gyara sa ban ma aiki ba ka yi aiki illa ka kana iya yin nasiha wani am ga ka batsin ka mun ka je lahira da wani zai zama imamu gaba kana yi min nasiha na yi maka nasiha in ta zama tsakanin mu babu na wujuna nasiha shi na kawai haka ba saboda haka nan ana tafiya rumai rumai ana rike wannan wuce za ta yi to ba nan ga kwatankwaci aikin hajji lokacin da yake wahala din da ni darasi nake gani a cikin sa kuna tafiya da mutum fa kuna tafiya tare wannan ga jakarsa ga menene kana rike da da zuwa in aka danka maka fa din nan sai ya kauce ta ba da sai kun taho shi bai da komai sai ko ba dama ka ɗaga sai ka ga ka an auna in ba a auna shi ba ka shigar da shi inda ake shigarwa kaman ba ka saya ba sai ka auna ka shigar da shi ina ji sai an baka wata ta dama ta kayan an manna rabi a can an yaga an baka rabi a nan in ka zo ka ce ka ne sai a ce ina ɓalle kamar ma yake da suna mai man da suke haka ana yin abubuwan wannan da yawa ta zo in ana shakkaka ana aunawa ga na naka ne ana aunawa ga na naka ne wuce to in ka samu wannan takardar ba har jirgin sai ya shiga ya tashi sun taho sun karso gida kai ana gana fama da dari tun da tsakanin ka da layin din yanzu sai ka ji an goma azu shi kuwa ce to sai an ji masu yin to sai kun taho to sai kun taho kana kallon shiga inda zai shiga layi ka zo kawai sun tafi jirgi sai daga jirgi ya ku ya sa ne sun tafi su lahira ma sa. samu haka kaga dai duk masu gaskiya ne ku kowa na da fasfon kowa ya zo akan ka'ida kowa bai yi laifi ba kowa bai yi kaza ba amma kai kana can kayan ka ya jama janna. ainihin falak يعني فلك يهو aka sake haɗuwa faƙala ai ake ya dan wana ainihin ganiyu inda yanzu zuna wannan sunansa ganiyu wannan sunansa fakiru yaya dan wana ganiyu ba ba haɓa saka ni na ga shekara da shekaru ban kanka ba na yi zasan ma an soke fas ɗinka ne wallahi da ka daita wasu ne ma sa haɓa saka ita wallahi da ka daita wasu hatta kristo alaika Eh, ah, wallahi lakadin ta basa hatta ka falaika ni na ka shiru hana ji ko an kafa ne fakala ai ahi alfaqiru dan uwana faqiru hubistu ba'daka mahabasan fazi'an karihan wallahi an kulle ni bayan ka wani mummunan kullewa wa ma wasaltu ilayka ban qarasu wurin ka ba hatta fala minni al-araqu ma law waradahu alfu ba'irin ban wuce ba sai da ainihin na gumi na gumin da zai shayar da raƙumi ɗari duwi da kyau dubu ya yi abin ne ina suna raƙumi ɗaya ma abin da ke sha Ta ce ma raƙumi na jin kishi inda kace za ka zuba ka zuba ka zuba in ya kwar kwar kwar kwar ya kwashe musamman na wahala zuwa cikin nan ya buɗe ya sha ya sha a ƙarshe da zai tafi amma ya yi gumi ya yi gumin da da za a ba wa da kumi dubu da ya kwashe gari ne ba a wuta ba ne ba a ƙofa aljanna zufa ba fa za ka ji ba yanzu ka ce in kai gani ne ka ce to gaskiya bari je zubar da kudi na za ka zubar in ka zubar ka ba ka laifi in ba sa ba ka jajen nan ba kowa da inda Allah ya zaba masa wannan Allah ya zaba masa zai zama gani wancan Allah ya zaba masa zai zama fakiru abinda ake bukata gare ka gani shukuru kai kuma abin da ake nema gare ka fakiru sabaru wadata ba ai in Allah ya wadata ka ba wasan ka ake ba sama da kowa in Allah ya ta ka ba in ka ake ba sama da kowa kawai matsayi ne jarrabawa ne kai me zai dace da kai a jarraba ka da babu kai ko me zai dace da kai a jarraba ka da akwai kai kuma wancan duk inda aka je aka juya in an yi haka an yi haka ce to kai yanzu wa zai zama mana shugaba sai ga an nuna ka kana in in ana a'a babu yadda za a yi to ma sai ka karwa ka shiga ko dan nan za ka ringa aljanna mai bambanta wani yaro kullum na zo kan wani shugaban ji shi ya ƙi zuwa aji ce na ce wani ce shi ya ga zai rikice na ce ko tafi ta dinga shiga aji ce a ah, mana ka gari in ci gaba da karatu yi saboda in na je yanzu ajin ba mutane da yawa karshen ta zama monita ne kuma ba na san zaman monitor ne ga wani na kashe kuɗi zaman monitor ya kama kafa da nan da Allah in an tashi na ɗan monitor nan a sami don Allah wasa ne yayansa zai ce ga ƙari na ta ƙasa shi monitor ba shi ne shugabancin duniya ba ajin ma don ba a samun kuɗi ne da an jaka kuma da kowa aji ya ko wanda suke tunanin wani tun da daga wannan monitor wata ran prefect za ka yi wata ran shugaban ɗalibai za ka zama wanda ya shugaban ɗalibai za ka yi ce in ban da zama shugaban kasa bai harin komai mafi yancin da ai ko sun yi na makaranta ma ya taɓa shugaban ɗalibai ya yi shugaban ɗalibai na makaranta kaza kai ya yi ma na jiha ha akwai na ƙasa shugaban ɗalibai wanda akwai shugaban ɗalibai na ƙasa ai wannan kawai ina kallon in ma ba ba shi kujerar shugaban kasa ba an yi banna to masifa ce ga sanar kai dai ka nema ka tsaya inda Allah ya ka ka ci gaba da tafiya daidai da daidai ka nemi halar ka guji haram ka nemi halar ka guji haram Allah zai kai ka inda yake son aje ka wuri maka wannan jarabawa wani duk abu da ya tara rushewa yake duk abu da ya tara rushewa kamar shi ka da tara yana rushewa kawai ka yi bauta wa Allah ka gode wa Allah haka haka Allah ya zaba min sau da kana haka lau waradahu alfu ba'iri kullaha ko dukkan su ko menene to hamdi hamdi kulluha kenan kuma kenan ba'iru din alfu ba'iri kulliha akira ta hamdi dukkan su sun ci hamdu na da sun ci hamdu sun fi kishi da hau anhu an da sun koshi daga gare su hadisi rawahu ahmad wa alam kasari anna sirak al mahbubi eh. abinci ne abinci ne mai tsani yani da yasa mace maka an suka ce ganye ne za ce in suka ce ganye irin masu irin ganye akwai yanzu ba ka gani ba dabbobi in suka ci harama busasshe sun fi shan ruwa in suka ci kaikai eh? in suka ci kaikai da dufa sun fi shan ruwa gaban misali ne mutum a ce maka da ke nama irin lafiyayyen nama na sosai ba irin kajin soyayyen can ba su za ka gani yin samu kaza hakika yake su zai ci shan ruwa ne kawai to haka abinci ne walam anna sirak al mahabubi shadidun kaga rabuwa da soyayye ina da wuya ina da wuya ka rabu da soyayye isa tun farko kafafunka ga Allah ba a iya raba ka da Allah abin da ya riga shiga ka a ce za a raba ka da shi ina da wuya kai isa ka yi kokari kafan biyar da za ka yi kafa kana son Allah sama da komai wani mai yau dari bai tsara maka da Allah na farko dai ba a nuna ma dukiya ka ba Allah ba a kawo ma mata ka ba Allah ba a kawo maka wata kujera ka ba Allah saboda Allah ya riga su ya shiga ka. duk abin da za a kawo kawai kana kallon mutane ne saboda kanan kai a wurin yahudu sai dai kashewa su ma suna da ka'ida inda su ba sa gagara da ka gagara ba kyale ka kai in aka baka duki aka ce baka so ka karba ba aka yi waye duniyan nan ka dago sababin da rage sai mata ba wai abin nan ba sai da ce to yi aure yanzu na wannan alubuwa ta aure ka wannan alubuwa a tarkata suna yin nauyi akan ka kifar da kai bai ba da nan ma ka gano ka ji to sai a biyo ka da shugabanci dan ma ka gano ka so ta lai sai ce to da akwai saura to bari a fasa jama'an da ke tare da kai in jama'a ne ya za a fasa su da wa za a yi amfani a cikin mabiyanka a fasa su ce akwai wani wani na da sha'awan ja da shi shi kiran su abin da za a yi a ci gaba da shi dalilai mun za ka kayi kaɗan kofar da sai kawo masa dalilai kaza da kace ai kuskure ne saboda dalili saboda ga dalili irin wa'annan su faru maka wancan ma haka wancan ma haka a kan ba dalili to lokaci guda sai su aburin su a sace ka a bayyana jama'a har kowa ya gano to ai kai ta sace ba to shi kenan sai a fashe idan ba a ci nasara ta nan ba sai a wugo kuɗi tsakiya su ma ba a ci nasara ba sai aka koma aka kallace to wannan یارو کا نہیں لبن لبن یارے کدا کدا نے یارے کدا کدا نے یارے کدا کدا نے کما عارف ہو من عارف ہو سردکن کسن ان فراق المحبوب شديد فإذا أحببت الدنيا إذا كفو دنيا كريتا لقاء الله لا كيك يا مسجد سادوا الله ba shi ne ba halifa na ke tambayin wannan bawan Allah ya ce wai me yasa muke tsoron mutuwa ne yake yake eh, duniya muka tara ba mu irin na kona lahira ba Allah muka bari dole mu ji tsoron mutuwa saboda tsakanin mu da Allah ba gaskiya ka gina gidan miliyan biyar a ka lahira ka kai dubu biyar ba yi duka mutu hmm? ta yi ɗinki kila goma kowane ɗinki dubu biyar biyar ɗauko da sabo amma a lahira ko lufafa baka da shi ka ne ka mutu da kana abin da isa ainihin munke ke alwari shi isa da ke tsoron mutuwa don kana fai za a habbabtar duniya karita leka Allah fayakunu kudumuka bil mauti sai ya zama zuwan ta dalilin mutuwa alama ta karahu ne za ka mutu ne dole ka san da abin da kake gudun shi wa firakuka lima tuhibbuhu rabuwanka da abin da kake son shi wa kullu man faraka mahabuban duk wanda ya rabu da soyayye kana azahu fi fi da bi kadari hubbihi lahu cutuwansa a rabu da abin da daidai gurgudai da ke son sa wa on su bihi fayan baje an tuhibba ya kamata ka so man la yufari kuka hmm? wannan shine excuse ya kamata ka so wanda ba zai rabu da kai ba ka rabu da bai rabuwa da kai waye wanda ba zai rabu da kai ba don haka nan ka kama aikin Allah hidima wa addinin nan na Allah sun bautan Allah wannan ba zai rabu da kai ba lahira amma hidiman duniya za ta rabu da kai in dai wannan duniya ne za ta rabu da kai wa imma ka tafi ka batta tana ganiyanta wa imma ita za ta fara gudu ta bakka nan tun lokacin kama bai yi ba ka nemi ta dawo ba za ta dawo ba to amma in ka nemi wanda ba zai rabu da kai ba ta yafi ma kai ta aikin wanda ba zai rabu da kai ba wanda bai wa aikin wa huwa Allah ta'ala la tuhibbu dunya allati tufariquka kada ka so duniya mai rabuwa da kai kafa na'am